حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني ظهراني الحجر ثم قام يسلم وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه يو آه شاء قوة محرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الريح 33 wadda ta yi daidai da tara ga watan goma sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ta miladiya a za mu tashi darasi na nawa ne wannan darasi na tamanin da bakwai a cikin karatun almuwatta ta imam malik bayan hutu mai tsawo na gantin kafin azumi mun tsaya a cikin tsakiyar babi ne muka tsaya tsakiyar fasali na al'amalu fi salatil kusuf abin da ya zo na tabbataccen suna da aikin magabata kan sallar zazzabin rana da wata zazzabin duhun rana da duhun wata wanda mun karanta hadisai guda biyu a yanzu za mu karanta hadisi na uku dama hadisai uku maliku ya kawo a wannan babin sannan ya yi babi na biyu da ya kawo kuma hadisi guda ɗaya wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi daga yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-ansari kala malik wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id ah, <coughs> yahya ya ce ah, ubaidullah ya ce yahya ya sanar da ni ya yi mun hadisi ya yi mun riwayar hadisi an malikin daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari a ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi guda hudu na madina dama mun ce su su hudu ne manyan malamai na hadith a madina wanda isnadi yake kewaye a kansu da yahya ibn sa'id da ibn shihab zuhri da abdurrahman ibn zakwan abu zinad da kuma wanne ne na hudun wanne ne na hudun malaman hudu wanda hadisi yake wanda su ne riwayar hadisi a madina take a tikewaye shi shine abubakar ibn abdurrahman ibn amr ibn muhammad ibn abubakar ibn abdurrahman ibn amr ibn hazm ko ba shi ba ne kun manta kuma ko to an amrata binta abdurrahman daga amratu binta abdurrahman amratu binta abdurrahman al'ansariya annajariya a sa'ar aisha ce kuma almajira aisha radiyallahu anha ubanta ana cewa sahabi ne abdurrahman ibn sa'ad ibn zurara amma tabbas mahaifinta kakanta sa'ad ibn zurara dan uwan as'ad ibn zurara ne as'ad ibn zurara yana daga cikin ba manya-manyan wato jagororin al'ansar farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam almadina sa'ad ibn zurara shine kakanta daga cikin Banu najjar saboda haka ma tana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam kakarsa wato uwar abdul muttalib najjariya ce daga Banu najjar take wanda su kuma suna daga cikin alhazraj amra ta ah, tana daga cikin manyan malamai na madina mata Ah, malama ce malamar malamai malama ce da take da malamai suka horo a hannunta daga kaga daga cikin almajiranta akwai yahaya ibnu sa'id al-ansari haka zalika ibnu shihab zuhri manya manyan malaman maliku da ake takama da su a madinatu ita ta sanar malamar su ce ita saboda haka kun ga addinin musulunci tun a farko farkon tarihinsa ya san ilimin mata tun a farko farkon tarihinsa don haka a ah, mata a ce addini ne a hana su ilimi a hana su karatu wannan kuskure ne wannan kuskure ne mata suna ilimi har su zamanto malaman banya-manyan bajiman malamai ku duba dai ga irin su yahya ibn sa'id da su ibn shihab wanda suke in ana maganar imam malik mun san da muke jin imam malik ko mu kamba ma shi mu ji shi to sai in ka tana cewa to almajirin zuhuri ne shi kuma zuhuri almajirin amra ne to wannan ta reno a ɗakin aisha aisha ita ta tarbiyyantar da ita qasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq yana ce ma ibn shihab ya ce ya gulam lokacin yana ɗan yaronsa ya ce ya kai wannan yaro a anaka araka tahrisu alal ilm ga kai mai kwaɗayin ilimi ne afala dulluka ala wi'a'i bana nuna maka jakar ilimi ba wanda in ka je kawai sai ɗaukansa kawai za ka jakar ilimi ba na nuna maka ba ya ce bala nuna min ya ce alaika bi amrata binta abdurrahman ya ce masa to kalizinci amratu yar abdurrahman ibn shihab ya ce fawajattuha bahran layun zaf ko la yanzif sai na same ta wato teku ce wadda baya karewa wato kullum sai ta koyi sabon abu a wajensa baya taba wato bai taba take ilimin ta ba kasa akwai malami da in je kana in kaje daga baya tafiya ce tafiya sai ga kullum dai maimaita abin da aka saba faɗa ake yi ko ba ka ba eh, amma akwai malamin da inda akwai wanda yake in ka zo kullum sai ka ji sabon ilimi to haka ta take in ji ibn shihab hmm, teku ce wadda ba ta karewa an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wata babban ita ma malamar malaman malamar malaman ta koya ma sahabbai ta koya ma tabi'ai mm, domin har a cikin sahabbai akwai wanda suka yi riwaya daga wajenta kuma ta kasance ta kasance ma ta kasance tana saba ma ijtihadin wanda ta gaba ya yi kuskure har ta wani malami ya hada littafi sabawar da Aisha ta yi ma sauran sahabbai abubuwan da Aisha ta fa saba ma sauran sahabbai akai kaga kenan wanda nuna kan cewar tana da ilimi da fahimtar da har abinda waɗansu suke wanda suke maza ne kuma su ma ana, ji da su a cikin ilimi za ta saba musu in ba tana da in ba ta san abin da ta takara ba na ilimi za ta yi haka to tana da sani kuma ta san tana da sani kuma yana daga cikin hikimar Allah da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta ta zamanto matar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya mata shaida da cewa ita tsarkakakka ce a tsayibatu li tsayibin cewar ta kiyaye da yawa daga cikin abubuwa na sanin addini daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta san abin da sauran mutane ba sa sani shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gida da a cikin ɗakunansa anna yahudiyatan ja'at tas'aluha cewa wata bayahudiya bayahudiya ita ce wadda take bayahudiya bayahudiya wato mace wadda take akan addinin yahudu addinin annabi Musa addinin da mabiya annabi musa suke a kai wanda kamar yadda muka sani sun kasance akwai su a madina akwai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka sun asalin su daga sham suka zo suna jiran bayyana annabin karshen zamani akwai yahudawa a madina akwai yahudawa a yaman a cikin jaziratul arab to ba yahudiya ta zo tas'aluha ta zo tana wato tambayar a taimaka mata ta zo tana bara wannan su'al na nan wajen ba tambayar ilimi ba ne ba ta zo tana tambayar ta wani abu ne na ilimi ba ba almajira ba ce take neman ilimi a'a mabukaciya ce take neman taimako ta zo tana roƙo ta zo tana allazi wahidin kenan faƙalat sai ta ce ita ba yahudiya akwai hazfu a nan wajen wato aisha radiyallahu anha sai ta bata wani abu to shine sai da ta bata wannan abin domin ta yi godiya a gare ta sai ta ce a azakin lahumin azabin qabr Allah ya tsirar da ke daga azabar kabari shi ne godiyarta akan kyautar da ta bata ta yi mata addu'a wanda ya nuna abin da yahudawa suke a kai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na riko da addini wanda yanzu sun manta da shi muna bai yahudi ka sani a yahudawa dai abin da suka rike har yanzu tauhidi ba yahudi ko da baya addini yana daga cikin wanda suka fi kowa guda shirka da tsafi da bori har yanzu wanda suka san yahudawa suka yi hulɗa da su sun gaya mu eh, wanda suka je isra'ila din da kuma yahudawan amerika wanda suka yi hulɗa da su sun faɗa mu saboda haka amma sauran abubuwa na addinin su sun riga sun bar addini domin a duniyan nan fa baya wanda suke addini suke sakan addinin sun ba al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi sa kaga ai muke ake ta rigima da kirista a ƙasar nan don musulmi sun ce za su yi bankin musulunci na ruwan menene haka to don ku kun ban addinin ku sai ku ce waɗansu ba za su ba addinin su ba to su saboda su sun riga sun manta sun bar addinin kwata-kwata to ba wanda suke bin addini in ba musulmi ba to amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yahudawa ne amma suna suna rike da koyarwar addinin su daidai gwargwado duk da yake an cancanza Taimata addu'a a azakillahu min azabil qabr Allah ya tsirtar da ke daga azabar kabari fa sa'alat aisha rasul aisha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu azabu nasu fi quburihim aisha sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin ana yi ma mutane azaba a cikin kabarinsu faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a idan billahi min dalik sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mai tsari daga allah daga wannan wato ina mai tsari ga Allah daga wannan abin ya faru azabar kabari wannan riwayar a wata riwayar ta wannan hadisin ta fassara ta da cewa inkari ne annabi sallallahu alaihi wasallam inkari ne na azabar kabari cewa babu azabar kabari akan musulmi ba wai a wata riwayar ya ce ƙarya take yahudawa dai su za a yi ma azaba amma musulmi amma ba za a yi ma yahudawa dai su za a yi ma azabar kabari wato mafomin wannan musulmi ba za a yi musu azabar kabari ba daga baya a wata riwayar da ta zo riwayar masrub shi kuma sai ta zo kishiyar wannan da aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce azabul qabri haqq azabar kabari tabbas ce saboda haka waɗansu malamai suka ce to za a yi a daidaita tsakanin waɗannan duwayoyin guda biyu to abin da yake dai mafi inganci shine cewa farkon da da ba yahudiya dinnan ta faɗi wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sanar da shi ba saboda haka sai ya yi inkari kan cewa azabar kabari tana afkuwa ga wannan al'umma amma ya tabbatar da ita ga yahudawa kamar yadda suka ce bai musu inkari ba bai karyata su ba saboda ta yi haka yake a cikin addininsu to amma idan haka ne ta yaya za a yi maza sannan kuma daga baya sai Allah ya sanar da shi wahayi ya zo masa shine a lokacin kamar yadda zai zo bayani a cikin wannan hadisin a lokacin da aka yi sallar kusu ya ce wa mutane ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari aisha ta ce tun bayan wannan bata sake jinsa ba face wato bata ji shi yayi wata addu'a ba face ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari inda yake yawaita neman tsarin Allah daga azabar kabari to waɗansu malamai sun ce ta yaya inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo akan azabar kabari bayan akwai ayoyi na qur'ani da suke nuni akan azabar kabari wani ayoyi ne suke nuni akan azabar kabari wani ayoyin ƙur'ani ne suke nuni suke yin dalala suke nuni akan azabar kabari na'am annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal azab wutar jahannama ana bijirar da su wuta ce da ake bijirar da su gare ta da safe da yamma ranar alkiyama kuma a ce ma ahalu fir'auna a shigar da su azaba mai radadi saboda haka wannan ya nuna wata azaba ce take afkuwa da su kafin ranar alkiyama wannan azaba kafin ranar alkiyama ku ga alu fir'auna aina suke eh a rayuwar kabari ce a rayuwar kabari ce wata aya kuma ko wata ayar na'am eh to wannan ba nassi ce tana da zuhuri wala nudhiqannahum min al'azabil adna duna al'azabil akbari la'allahum yarji'un bal wannan ma gaskiya za a ce wannan ba ta dalala a kai za mu ɗanɗana musu azaba mafi kusanci kuma bayan kafin azabar wadda take ita ce mafi girma la'allahum yarji don su dawo kaga wannan sai nuna kan cewa kamar wannan a rayuwa ce shine irin ibtila'in da Allah zai rinka musu da azaba da za a rinka musu kafin kuma azaba mai girma din wadda take ce ta ranar alkiyama um, wace aya ce na'am akwai walau tara idil zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hu bukhari ya ambace ta a cikin babu azabil qabr ya ina ma da zaka gani ya rasulullah azzalimai yayin da suke cikin mayan mutuwa mala'iku sun shimfiɗa hannayensu suna cewa ku fito da kawo kanku a yau wannan rana za a ɗanɗana muku azabar wulaƙanci to kaga a yau a wannan rana me ake nufi da wannan wace rana ce wannan ranar shiga kabari ranar shiga kabari idan suna gaya musu wannan magana ne yayin da suke fita ya idi na fi ghamaratil maut yayin da suke cikin mayan mutuwa saboda haka ana sun shimfiɗa hannunsu za su fitar da ransu wato suna fitar da ransu suna gaya musu wannan saboda haka suna gaya musu bishara ne da azabar kabari tunda an dangana azabar ga ranar mutuwa ita ce ranar shiga su kabari to ta yaya za mu haɗa tsakanin wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya yi inkarin azabar kabari ga kuma ayoyin alkur'ani sun nuna haka ko dai watakila ba mu fahimci tafsirin ba ne cewa ba wannan ayoyin ba suna nuna azabar kabari ba ne kun fahimci ishkalin eh kun fahimci ishkalin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin a wannan riwayar hadisin ya kore azabar kabari ya karyata ba yahudiya ya ce a'a Allah ya tsirar da mu Allah ya kiyashe mu amma kuma ga alkur'ani zahirinsa ya nuna akwai ayoyi ne na makka fa dukkan surori ne na makka wannan suratul an'am ta aya ta biyu suratul an'am aya ta farko suratul ghafir ah, menene jawabi jawabi shine ayoyin na alkur'ani sun tabbatar da azabar kabari amma gawa ga kafirai al-yawma tujzauna azabal hud bima kuntum tastakbiruna bima kuntum taquluna ala wa kuntum an ayatihi tastahzi'un suwaye suke suwaye masu wannan sifar waye aya ta biyu ala fir'aun adkhilu ala fir'aun alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab alu fir'auna ku suwa ne ne kafirai ne saboda haka babu babu tafka da warwara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari shine afkuwar azabar kabari ga mu'minai afkuwar azabar kabari ga mu'minai domin ita ba yahudi abinda tace ma Aisha kenan ki nemi tsarin Allah daga azabar kabari bayan ita mumina ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya inkari amma bai inkarin azabar kabari ga kafirai ba kamar yadda ya tabbatar da ita bai inkarin ba yahudawa cewa ana musu azabar kabari ba saboda haka babu tufka da warwara wannan shine fuska mafi inganci na hada hadisan guda biyu maimakon waɗansu su ce a'a waɗansu masu riwayar hadisin daga aisha sun yi kuskure bal annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aisha ta gaya masa wannan lokacin ya tabbatar da ita ya tabbatar da cewa azabar kabari ya tabbatar da cewa akwai azabar kabari ya yi inkari daga farko daga baya da wahayi ya zo masa sai ya tabbatar da ita ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم yayi أبن هونس يهو hawan سيتفي ونوجه المركب ya دمعنا وتدبر هوا almarkab yana zuwa da nan yana zo da ma'ana almawdi ne wani waje kuma wajen da ya tafi shine wato jana'izar ɗansa ibrahim don ran da ibrahim ya rasu ibrahim ɗansa ta wajen kuyangar samariyatul qibtiyya ita kumariyatul qibtiyya muqawqas sarkin misra shi ya tura ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura masa da wasiƙar musulunta bai musulunta ba amma sai ya tura masa da kuyanga guda biyu da mariya da bulbul da kuma alfadari da kuma alfadari bai tozarta saƙonsa ba bai tozarta manzan a jakadan ba sai wannan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa mugunyar addu'a ba kamar yadda ya ma wato sarkin a farisa da ya yayya ga takardar ya ce to shi ma Allah ya yayya ga mulkinsa kamar yadda ya yayya ga takardar kuma haka Allah ya yayya ga mulkinsa to a ranar da ibrahim ibrahim dan manza ibn rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma wannan wajen da ya tafi ya hau wajen wajen ya tafi a wajen a sa ne fa hasafati shams sai rana ta yi husufi da safe ne wannan ya faru tun daga ta ce za ta gadati wannan yana nuna kan cewa da safe ne kenan ya tafi faraja a duhan fa khasafati sham sai rana ta yi khusufi al khusuf kamar yadda muka ambata shine ya zama kan cewa rana ta yi duhu saboda wato gushewar haskenta saboda wato yadda Allah ta'ala yakan sanya inuwar wata ta rufe ranar yadda zai zamanto ta ɗauki haskenta inuwar watan ta ɗauki hasken rana kuma kamar yadda malamai suka nuna malon musulunci wannan yawanci baya yana faruwa ne ran 28 ko ran 29 ga wata ga wata na abin nan watan sama ba watan januwari february da sauransu ba watan a injimal abdullahi watan arna ba hmm. kamar yadda kuma na wata shi kuma baya faruwa sai ranar yaushe eh luna eh ne ake nufi a ah, kaji bature ta yi turanci za ku gane ko yan zamani eh, na wata fa yaushe shi yake yi eh lailatul badr sha uku sha hudu sha biyar ran sha hudu sha uku ko sha hudu ko sha biyar layalil badr ran da wata yake cika sha uku da sha hudu da sha biyar inda aka inda zazzabin wata yana faruwa ne a tsakiyar wata lokacin da wata yake cika kamar yadda shi kuma na rana baya faruwa sai lokacin da yake wata ya zo a ƙarshe ba a jinjirin wata ba a ƙarshensa kamar yadda shekul islam ya faɗa ibn taimiyya haka kuma abin yake bisa a lissafin mutanen hai'a wato haka sunnar haka yadda allah ya tsaranta kenan sunnarsa ce jalla wa'ala faraja a duhan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma da walaha lokacin walaha famarra bayna na hujar ya kutsa ta bayan ɗakuna alhujar abin da ake nufi da take nufi da ɗakuna hujjar zuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wato ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake kiransu alhujin aka ce alhujar ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hmm? me matsayin waɗannan abu waɗannan ɗakuna suna da matsayi babba don Allah ya ambace su a cikin Qur'ani aina Allah ya ce ya ambace su na'am na'am suratul hujurat a suratul eh innal ladina kamin min wara'il hujurat da kuma ina ni ni ba wannan ma na hango ba suratul ahzab nan ce wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abin da ake fada ake karantawa a cikin ɗakunanku na ayoyin Allah da hikima a nan wahayi yake zuwa fa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake bibiyansa da wahayi a cikin ɗakunansu saboda haka ɗakuna ne masu girma ɗakuna ne masu girma suna nan sun kewaye wanda duk Allah ya masa wanda duk Allah ya bashi rabo ya je a rauda ɗakin ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga rauda eh, idan wato inda rauda take a ta ta yi daura da ɗakin aisha ummul mu'mini daga gabanta daga gaban rauda din daga gaban ɗakin aisha ɗakin hafsa wanda yanzu shine kusan inda mutane suke tsayawa in za su yi ziyara suna kallon masallacin sannan suka yi arewa tunda kibla kudu ce a can suka yi arewa suka koma ta baya ɗakunan sai da suka kai karshe daidai inda dakalin ahalus suffa ɗin ne wanda har yanzu dakalin yana nan sannan sai suka yi kwana hagu suka shigo inda yanzu masallacin yake wato kamar harafin turanci na l haka ɗakunan suke ɗaki na ƙarshe shine ɗakin safiya ummul mu'mini ɗaki na farko na can ƙarshe shine na hafsa sannan na aisha dukkaninsu haka aka yi musu ɗakunansu da waɗannan ɗakuna haka a kowane ɗaki ba ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwana a ciki ba don shi tsarinsa zuwa yake yana kwana wajen matansa eh, ba ɗaki yake da shi ba matan suna zuwa zuwa yake yana juyawa yana tambaya yau ina nake yau ina nake lokacin da ba shi da lafiya ma rashin lafiyarsa na ajiye suka tausaya masa cewa ya rinka tashi daga daki zuwa daki suka ce ya zauna ya jinya a dakin aisha umil mu'mini dan sun fahimci cewa in yana tambaya in yace yau ina nake sai a ce kana wajen wanci to gobe to jibi fa um, to gata fa sai suka gane cewa yana so ya zauna ne a dakin aisha um, ka gani hikima saboda aka ce suka yi masu kuma suka fahimta suka kyale shi ya yi jinya a ɗakin aisha ummul ne to waɗannan ɗakuna ke alhujar jam'u hujra to abin da ake nufi ne ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta bayan ɗakuna eh, kuma haɗe suke da masallacin sun maƙama fa sallah sannan ya tsaya ya yi sallah wato ya shiga cikin masallaci ya tsaya ya yi sallah wa nasu wara'ahu mutane suka yi sallah a bayansa a cikin wannan akwai tabbatar da yin sallah lokacin kusuf wanda shine dama dalilin kawo hadisin a wannan babi yin sallah lokacin zazzabin wata wa sallan nasu wara'a wa qaman nasu wara'a ba mutane suke sallah a bayansa a cikin wannan akwai dalili akan cewa ana yin ita sallah kusufi shams jam'i ake yin ta wanda ke shine kaulin am gama garin wato kusan a kusan abin nan jamahirin Um, a kusan dai ilahirin kusan malamai baki ɗaya ƙaunin kenan cewar ita sallar wato a sallar duhun hasken rana ana yin ta ne jam'i saɓaninsu a wajen na wata na wata ne suka yi saɓani a na wata imam malik ya ce kowa ya sallah shi kaɗai kuma raka a biyu kawai za a yi ba yadda ake kusufi shams ba amma sauran malamai wanda daga cikin su akwai shafi'i da imam ahmad suka ce kamar yadda ake na wata kamar yadda ake na rana haka za a yi na wata a yi ta jam'i sannan a yi ta raka'a biyu mai ruku'u hudu a kowace raka'a ruku'u biyu kamar yadda muka karanta a wancan ba a wancan hadisi na farko na wancan karatun namu to ala ai halin wannan hujja ce akan cewar mutane suna ana yin ta jam'i kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn abbas a hadisin abdullahi ibn abbas da riwayar hadisin aisha ba ta wannan ba da wannan isnadin ba riwayar hadisin aisha riwayar hisham ibn urwa an abihi an aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kira as-salatu jami'a eh ba a kiran sallah sai dai a ce as-salatu jami'a wato sallah ta wato mu haɗu a wajen sallah shine ma'ana asalatu jami'a a haɗu a wajen sallah haka kuma wato haka haka har yanzu a harami haka ake yi haramin makka da madina a haramin makka da madina daga ya faru za ka ji suna ta yi a ladanan za su yi ta yi a cikin su ɗauki kamar minti biyar suna yi a salatu jami'a a salatu jami'a bayan 'yan mintuna kaɗan a sake yi har sai tukuna mutane suna haɗuwa sannan sai a tada kabbara a yi sallah to wannan hujja ne akan yin jam'i domin salatul fa faƙama qiyaman tsawila ya tsaya tsayuwa mai tsawo wannan tsayu wato wannan sifa ce sifa ce ta wannan sallah ana so a tsawaita tsayuwa da karatunta riwayar bata nuna cewa ya bayyana karatu ba amma kamar yanda kamar yanda wata riwaya ta hadisin Aisha ta nuna Imam Bukhari kuma ma ya kawo ta a cikin sahihinsa ya bayyana ƙira'a imam malik ya ce gashi kuma gashi ya yaushe aka yi wannan sallar da safe tunda an ce faraja a ya dawo da walaha don haka maliku ya ce za a yi salatul kusuf idan da walaha ne amma in yau zamanto bayan zawal ne ba za a yi ta ba amma sauran malamai suka saba masa suka ce in ta faru dalilin yinta alkusuf ko a yaushe ya faru ko za a yi idan mutane waɗansu kusuf ɗin in ba su gani ba sai da sai bayan zawal fa sai a ce ba za su yi ba kenan kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta da walaha saboda a lokacin nan kusuf ya faru akwai dalili cewa inda bayan zawal ne ba zai yi ba tunda menene hujjar yi menene illar yi al domin cewa yayi inna shamsa wal ta ayatan min ayatillah fa'ida idza ra'aytum dhalika fafza'u ila sala rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah la yakhsifani lil ahadin hayati ba sa yin husufi saboda mutuwar daya saboda mutuwar wani ko saboda rayuwarsa fa'ida idza ra'aytum in kuka ga wannan shine al khusuf din na rana ko na wata fafza'u ila sala ku zabura yi zuwa ga sallah kun ga wannan mutlaq ne sawa'un da walhani ko bayan zawali ne ko yaushe ne dan ya amma wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya afku da walha saboda haka ya bayyana karatu a hadisin aisha ya bayyana cewa ya bayyana karatu akwai riwayar hadithin abdullahi dan abbas da ya ce ya yi sallar kusuf kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ji abin da yake karantawa ba amma hadisi ne wanda bai inganta ba hujjar imamu malik shi kuma akan cewa ba a bayyana karatu cewa ya yi da ya yi karatu da an san abin da ya karanta ba wanda ya ruwaito abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai dai a ce faqara qira'an tawi qira'atan tawila nahwan min suratul baqara kamar karatun suratul baqara yace da ya bayyana da an faɗi wace wace sura ya karanta kamar yadda aka faɗa a sallar juma'a kamar yadda ya faɗa aka faɗa a sallar idi hujjar malik ma tana da ƙarfi mm. to amma wannan hujjar ihtimali ne ba za ta yi mukawama da tasrihi ba da suka ce fajahara bil kira ya bayyana qira'a kasancewar ba su ayyana surar ba ta yi sun manta ba su kiyaye ba tun da sau ɗaya aka yi sallar sabanin sallar juma'a da suka kiyaye surar da yake karantawa duk juma'a yake yi sabanin sallar idi ya yi sallar idi sau tara eh, sau goma ko ma sama da haka tun da yarma ce da babba saboda ka za a kiyaye abin da ke karanta amma salatul kusuf fa sau ɗaya aka yi don haka kasancewar an manta wannan ba ba hujja bane na kan cewa bai bayyana ba saboda haka hujjar waɗanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana qira'a ta fi karfi duk da yake da imam malik ya faɗa jihi yana da fuska amma a karfinsa a hujja bai kai ƙarfin waɗanda suka ce bai kai ƙarfin waɗanda suka ce a bayyana qira'a ba saboda nassi da ya zo akan wannan thumma a ruku'an tsawila sannan yi ruku'u ruku'u mai tsawo wato bayan tsayuwar da ya yi karatu kuma karatun Fatiha da sura ya tsawaita karatu sannan yi ruku'u ruku'u mai tsawo a wata riwayar kamar da ta gabata na hadisin Aisha a hadisin Ibn Abbas na hawan min qiyamihi kutan wato kusan tsawon tsayuwarsa ruku'un yi shi mai tsawo kamar tsawon tsayuwarsa tun marafa sannan ya dago daga ruku'u faqama qiyaman tsawilan ya tsaya tsayuwa mai tsawo wa huwa kiyamil alqiyam alawwal bai kai tsayuwar farko ba thumma raka'a ruku'an tawila sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo wa huwa duna ruku'il awwal wannan bai kai ruku'u na farko ba thumma rafa'a sannan ya dago kansa fa sai sujada to ɗauki wannan hadisin suka ce wannan ya nuna kan cewa tunda ya kawo fa sun rafa'a fa sajada ya nuna kan cewa bai tsawaita tsayuwar ta daga ruku'u na biyu ba kenan tunda fa'u ta'qib ne ko wato yana dagowa sai ya sujada to amma mafhumi ne wannan mafhumin fa nan ba za ba za ba kai karfin mantukin da ya zo ba a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As a cikin sahih ibn Khuzaima da sunanin Nasa'i ya ambata cewa faqama faqama qiyaman tawila ya tsaya tsayuwa mai tsawo saboda yi an dago daga ruku'un ma ana so a tsaya duk da yake ba wata sabuwar kira'a za'i ba a tsaya tsayuwa mai tsawo ana yin addu'a ana tasbihi ana yin addu'a da wajen ba wajen tasbihi ba ne amma ana yin addu'a me hujja cewa ana addu'a aka ɗago daga ruku akwai hujja mahallin addu'a ne eh na'am me hujja rabbana walakal hamd zikiri ne in ka ce rabbana walakal hamd eh in ka ce akwai addu'a in ka ce rabbana walakal hamd in ka ce in ka ƙara wawu din nan zikiri ne da addu'a ina addu'a take eh rabbana to da ka ce rabbana kaga akwai wani abu akwai idmari kenan ai rabbana ajib ka amsa walakal hamd kuma yabo ya tabbata a gare ka amma aka ce rabbana lakal hamd akwai addu'a nan koko zikiri ne kawai eh akwai addu'a zikiri ne kawai rabbana lakal hamd ya ubangijin mu yabo ya tabbata a gare ka ay ya rabbana lakal hamd amma an kace rabbana wa lakal hamd akwai addu'a akwai zikiri ko wannan haka wannan shine taujihin bambanci tsakanin rabbana lakal hamd rabbana wa lakal hamd kamar inda ibn daqiq al-id ya nuna a cikin sharhin sa na umda akwai hadisi da yake sarihi na yin addu'a bayan dagowa daga ruku shine hadisin abu hadisin abu sa'id al-khudri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dako daga ruku'u yana cewa rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi yana cewa rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla thana'i wal majd أحق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد ذا الجد منك الجد اللهم بعيد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد kagana ya tabbatar da addu'a bayan dagowa daga ruku saboda haka kenan in mutum ya tsaya ya tsawaita sai ya ta addu'a tunda ba a so mutum ya tsaya bikin a cikin sallah mutum ya tsaya ya bikin a cikin sallah baya cewa komai ba a san haka kowane juz'i na sallah shi yasa idan Allah ya yi wa mutum lutufi ya nuna maka sababin da za ka yi sallah ba tare da wasu wasi ba tunda a komai a komai ake a cikin sallah akwai abin da ake yi saboda ka in hankalinka yana kan abin da kake faɗa ka gaba kayi sallah bara wasu ka yi sallah babu wasu wasi in hankalinka yana cikin dai abin da kake faɗa duk abin da za ka yi duk abin da za yi duk motsi da zaka yi a cikin sallah da duk rukuni na sallah da duk juz'i na sallah akwai magana ba a yin bikin a cikin sallah ba a yin haka to kun ga saboda haka idan mutum ya tsawaita tsayo wannan hujja ne akan cewa kenan a shahid a rafa'a fasajada mafhumin wannan ya nuna ba a tsawaita wannan dagowar daga ruku'u na biyu amma hadisin abdullahi ibn amr bin al-as kamar yadda na ambata muku yana cikin yana cikin sunanin nasa'i da sahih ibn khuzaima yana yin sa wato ana tsawaita ana tsawaita tsayuwar sun maƙama ƙiyaman tsawilan sannan ya tashi tsayuwa mai tsawo wato raka'a ta biyu kenan wa huwa dunal ƙiyamil awwal amma tsayuwar bata kai tsayuwar raka'a farko ba thumma raka'a ruku'an tawila sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo wa huwa dunar ruku'il awwal bai kai ruku'un raka'a farko ba thumma rafa'a sannan ya dago kansa fa qama ya tsaya tsayuwa mai tsawo wa huwa dunal qiyamil bai kai tsayuwar farko ba wato shine tsayuwar ruku'un farko na raka'a ta biyu abin da ake nufi kenan thumma raka'a sannan ya ruku'u awwal bai kai tsawon ruku'in raka'a farko ta ruku'i na farko ta raka'a na raka'a ta biyu ba ba na nufin ruku'un raka'a farko ba an fahimta wato tsayuwar farko ta fi kowace tsayuwa ruku'un farko ya fi kowanne tsayuwa sannan ruku'un raka'a ta biyu bai kai ruku'un raka'a ta farko ba sannan ruku'un raka'a ta biyu bai kai ruku'u na biyu na raka'a farko bai kai ruku'u na ɗaya na raka'a farko tsawo ba haka za ka zo a raka'a ta uku a raka'a ta biyu tsayuwar farko ba ta kai tsayuwar ruku'un a farko ba duk da waɗansu malamai cewa suka yi sun yi tartibi ne wato ruku'u na raka'a ta farko bai kai tsawon ruku'u na biyu a tsayuwa ta raka'a ta farko ba ta kai tsawon tsayuwar tsayuwa ta biyu ba ta raka'a farko an fahimta tsayuwar raka tsayuwa ta farko ta raka'a ta biyu tsawonta bai kan tsawon tsayuwa ta biyu ba ta raka'a farko sannan tsayuwa ta biyu ta raka'a ta biyu tsawonta bai kai tsayuwa ta biyu ta raka'a tsayuwa ta farko ta raka'a ta biyu ba saboda ka an yi tartibin kenan tsayuwa tunda tsayuwa nawa ce tsayuwa hudu ce da ruku'u hudu kowanne ya zamanto koma bayan na gaba da shi sai ya zama to tsayuwar da tafi kowace ita ce tsayuwar farko ta raka a farko wadda tafi kowace ragajarta tsayuwa ta biyu ta raka a ta biyu haka zalika wajen ruku. sun marafa sannan ya ɗago kansa sun masajada sannan ya yi sujada sun mansarafa sannan ya yi sallama sannan ya yi sallama wanda yake nan akwai al-ikhtisar an yi ikhtisarin riwayar ya nuna cewar domin ana yin sallama din ne bayan sujada da kuma wato bayan an yi sujada da tahiya faƙala ma sha Allahu an ya ƙul sannan ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa shine wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda yake wannan ya nuna cewa sunna ne kamar yadda muka ambata a wancan darasin cewa bayan an yi sallar kusufi yin wa'azi bayan sallar kusufi sunna ne saboda halin da mutane suka shiga ciki na ganin ayar Allah zukatansu sun tsorata kamar yadda ruwaya ta zo cewa Allah yana kawo shi domin ya tsoratar da mutane to yayin da mutane suka tsorata ganin irin wannan babbar ayar ya dace a jefa wa'azi a cikin zukatansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka sunnarsa take yana ya tahayyanu yana duban lokacin da ya dace ya wa'azi sai ya wa'azi kamar lokacin da aka je makabarta aka binne wanda aka binne ɗaya daga cikin bayan Allah musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi akan azabar kabari a cikin inda yazo a hadisin bara da inda fitar ran mumini take saboda a lokacin nan za a fi tsorata za a fita tasirantuwa da wa'azi amma ba a je an je wajen walima ba ka ce za ka zo kai mutane wa'azi akan ka ce a lokacin za ka yi mutane wa'azi akan abin nan tsoron mutuwa akan halin mutuwa sakaratul maut an zo an yi sabon aure a lokacin ka je ka kawo wa'azi ai kaga bai gane ba bai dace ba ba hikima a cikin wannan <laughs> ba hikima to amma waɗansu ya ga hamasa ta ɗebe su mm, mutane kawai sun tsaya ana ga mutuwa a gabanmu ana tsaya ana ta abin nan to ai waliman ma sunna ce ta ma ibada ce sa'atan wa sa'atan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace sa'a a bata abada saboda ka samari ku ne masu hamasa take ɗiban ku wani lokaci kada ku yi irin wannan ku rinka a rinka fahimtar a rinka kula da hikima ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kun daɗin irin wannan karatun kenan mu rinka ganin irin hikimar irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa inda za ka rinka koyi da irin ahwal ɗinsa da halayensa ba za ka yi tatsarruf ba ka wuce gona da iri din nan da yake sa mutane da dama ake shiga cikin wani wata mummunan fahimta da kaucewa mutum in yana kowace kana bin ka ga yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take ba za ka yi wannan ba insha Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da gwargwana abin da Allah ya nufe shi ya faɗa thumma amarahum an yata'awwadu min azabil qabr sannan ya umarce su da su nemi tsaron Allah daga azabar kabari wato ɗaya daga cikin abubuwan da ya ambata musu kenan a neman tsaron Allah daga azabar kabari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni ne da yayi umarni ne na irshad amma ga shi sunna ta tabbatar mana ya sunnata mana neman tsari daga azabar kabari a bayan kowace sallah kafin a sallama domin kamar yadda ya zo a hadisin aisha a sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin allah a bayan kowace sallah daga azabar kabari da azabar jahannama da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa da fitinar masihu dajjal kafin ya sallama daga kowace sallah yana yin wannan saboda haka wannan ya nuna mana muhimmancin neman tsarin Allah daga azabar kabari domin Allah ya tsirar da mutum daga azabar kabari tun Allah ya daga gaba ta yi kyau domin kabari shine manzila ta farko daga manzilar kiyama idan shigar ta yi kyau to Allah ya da fitar ma za ta yi kyau idan shigar ba ta yi kyau ba abin da zai zo ko nan gaba sai illa masha Allah ya kiyashe mu shi yasa mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu nemi tsari daga azabar kabari a wani hadi a wannan a kamar yadda zai zo karin bayani zai zo a hadisin gaba insha Allah na'am akwai fawaid da dama da hukunce-hukunce da muka dauka daga hadith din wanda na saboda da yanda na kan yi sai mun karanta hadisin sannan mu kowa mu dauki masail din amma yanzu na sa su a ciki saboda haka maimakon ya zama to cewa inda da lokaci sai mu kawo su ijmalan don a tuna hukunce-hukuncen amma daidai dai gwargwado in ka karanta hadisin watakila ka tuna abubuwan da aka ambata na hukunce-hukunce da durus da aka da muka fahimta daga hadisin na. babu ma ja a fi salatul kusur imam malik ya ce babu ma ja a fi salatul kusur wannan babi ne akan abin da ya zo kan sallar kusuf sallar wato a bacewar hasken wata hasken rana حدثني Yahya. عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها النعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأس الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسمع يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو أو الموتن لا أدري أي أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وحدثني أم مالك عبيد الله يتي وحدثني يحيى أم مالك عبيد الله يتي يحيى ابن يحيى الليثي فينا يا جاي من حديثي أم مالك دغ مالكو إمام دار الهجرة عن هشام بن أروى دغ هشام بن أروى مالم مالك هشام بن أروى بن الزبير الأدوي al-qurashi ba quraishe ɗaya daga cikin malaman imam malik wanda imam malik ya yawaita riwaya daga wajensa <clears throat> a ƙarshen rayuwarsa ya ɗan sami ikhtilaf hadisansa a iraq ba kamar hadisansa ne a madina ba bai kiyaye hadisansa na ƙarshe kamar da ya kiyaye na farko ba don haka wanda suka yi riwayar hadisi daga wajensa a iraq riwaya ba ingantacciya ba ce kamar wanda suka yi riwaya daga wajensa daga madina irin su malik an fatimata bintul mundir daga fatimata bintul mundir yar amminsa kuma matarsa fatimata bintul mundir ibn zubair ibn al-awwam shi hisham ibn urwa ibn zubair ibn al-awwam kakansu daya duk jikokin zubair ne suka yi auren zumunta mm. ‘ya'yan namiji suke ‘ya'yan maza suke ‘yan mazazar kamar yadda ake ce kamar yadda hausawa suke cewa mm. saboda haka ‘yar uwarsa ce amma kuma gashi yana ruwaya daga wajenta eh, kun gani kun ga yanda yanda salaf suke ba girman kai namiji sai ya koyi sai ya ɗabi ilimi wajen matarsa amma mu kuna wajen da ke ni za ki gaya makaratu kuma tana zuwa makaranta fa shi ya ki zuwa makaranta ma ai ai abin nan malam gashi alhaji an fa gaya mana a makaranta ke ni za ki gaya makaratu saboda wai shi ya za a yi shi ne a sama hmm. shine aluja kullum yana sama go to kun ga wannan bai dace ba ilimi ba a yi masa haka ilimi ba a yi masa haka duk wanda Allah ya ba bashi ilimi Allah ya ɗaukaka shi sai ka risina don ka samu wannan ilimin yanzu abdullahi ibn abbas ya kasance ya kasance yana nadama cewa ya kasance yana jayayya da zaid ibn thabit saboda ganin ƙuraiciyarsa yana yawan musu da shi don haka bai kwashi ilimi da ya cancanta ya kwasa ba yana nadama kan wannan so da ganin kamar duk da yake ba sa'ani ba ne kamar daidai kusan dai yan bambancin kaɗan ne to ilimi ba ilimi wanda duk aka Allah ya bashi ilimi kasan wani sai Allah ya jarabe shi sai Allah ya sanya ilimi a cikin al'ummar a hannun yara yake shi yasa na umar yake cewa ku nemi tsarin Allah daga ilimi ya koma wajen yaran ku sai girma wato domin girman kai sai ya sanya manya ba za su je su karatu ba sai su zauna da jahilci yara su magana ba za a karba abin da suka faɗa ba na ilimi sai a gwammace a tafi akan gargajiya saboda haka kaga kenan ya zama tobata ya zo ma al'umma kenan ya bada ya tabbata a cikin al'umma amma kaga yanzu dubi hisham ibnu urwa malami ne malamin irin su imamu malik wanda zai zamanto imam malik yana riwaya yana karban hadisi a wajensa ba kaɗan bane imam malik ya ce na zo na ga mutum sun kai saba'in a madina kowanne ina fatan ya daga hannunsa ya addu'a Allah zai amsa addu'a ma a shayar da mu ruwa yayin da ake fari amma ban ɗauki ilimi daga wajensu ba domin ba su cancanta ba laisu min ahli hadha sha'an ba ma abuta wannan sha'ani bane haka malik ya ce ba a taba sanin wanda yake tsantseni wajen ɗaukan ilimi wajen malami ba irin maliku ma kana a shadda tanqiyatihi lirrijal haka aka sifanta shi muna mamakin tsananinsa wajen tantance malaman da za a riwaya daga wajensu ran ya zo ya wuce ya ga ana ko mutane da allo ana ta rubutu ya ce me wannan aiwai malami ne suna riwaya a wajensa ya ce haka ake ɗaukan ilimi ya wuce ko kalma ɗaya bai tsaya ya ji ba a wajensa domin baka kaddara ilimin ba don haka wanda bai kaddara ilimin bai ga girmansa ba cikin sauki zai yi karya cikin sauki zai yi kuskure amma shi ko in ya tashi zai yi riwayar ilimi fa in aka zo aka tambaye shi aka ce sai ya ce to menene ka zo tambaya hadisi ne ko fatawa in ya ce hadisi ne ce to tsaya sai ya koma gida ya canza kayansa ya wanka ya fito a sifarsa da kaya irin na malamai da majesty na malamai ya zo ya zauna sannan ya ce to wani hadisi ne sannan ya riwaya kasan yana ganin kimar abin da yake zai faɗe shi domin yanzu malamin baya ganin kimar almajirin baya ganin kimar saboda aka ce karatun ba da wani amfani gashi nan ana sa ta ko ina kullum kaset kullum kaset amma sai ga a karanta ba saboda ba a kimanta shi to a shahid imam malik yana da tsantseni wajen wanda ya ce za a ɗauki ilimi a wajensa to a ce kamar a ce ya hisham malaminsa ne to ka san wannan zai nuna maka matsayin hisham to duk da wannan matsayi nasa almajirin matarsa ne eh mana yanzu in aka jera in aka yi tarjamar fatimatu bintul munzir za a ce shuyuhuha malamanta sai a ambace su ha almajiranta sai a faɗi hisham ka je ka duba tazibul kamal ka gani an ambace shi cikin ha almajiranta malama ce shi yasa shi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa imam mali yake ce ma ibn ishaq makaryaci ne saboda hisham ya ce ta yi riwaya daga matarsa ya ce min aina sami amin ha daga na yi riwaya daga wajenta wato yaushe ya samu ya samu dama ya yi riwaya daga wajenta shi ne dai sauran malaman hadisi suke cewa to la'allahu sami amin wara a hijab wata ke ta yin hijabi ya ji don haka kada malik nan duk da yake ba su karɓi maganar imam malik yadda ya kamata ba amma dai ba su mai da imam ba su mai da ibn wato ibn ishaq muhammad ibn ishaq ba a mai da shi makaryaci ba duk da abin da ya husu imam malik ya subanta jiki kenan amma maganar maliku ta yi tasiri a kansa ibn isaac ba hujja bane wajen riwaya in ya saba ma sauran mutane sai ya samu wanda suka yi muwafaka da shi to saboda haka fatima bintul mundir malama ce a ita ma tana daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga wajen aisha tana daga cikin almajiran aisha tana daga cikin almajiran aisha <clears throat> na'am an asma binta abi bakar siddiq daga asma'u yar abubakar siddiq zatun nitsaqaini kenan asma'u yar abu abubakar matar zubair ita ce matar zubair yar aisha tsakaninsu da aisha akwai wajen shekara goma sha wani abu ita ce take ɗaukan take take da wato gyauto guda biyu shi yasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta zatun nitsaqain mai gyauto guda biyu yauto guda ɗaya ta ɗaura don ta rufe al'aurarta ɗayan kuma ta ɗaure abinci da za ta kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na bakar a cikin garuthor akwai wanda taɓa hawa garuthor a cikin ku a maka yanzu an daina hawa amma lokacin da ake hawa mal abdullahi ya ce min shi ya hau ni ban hau ba amma na hau garu hira kogon hira awa ɗaya da rabi ne hawa bayan kuma hanyar duk saboda yawan hawan mutane ta zama to miƙaƙƙiya amma awa ɗaya da rabi za ka yi ka hau awa ɗaya da rabi ka sauka to garu thawar ya fi garu hira a tsawo hmm. haka za ta kullum za ta ɗauka ta tafi da la'asariya goshin magarba ta je ta kai musu abinci ta dawo lokacin kafa ta ɗauki ka duba wa'in nan mutane yadda suka yi saboda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima dan Allah ya tsare shi ya tsare rayuwarsa duk ƴaƴan sayyidina Abubakar ne da wanda ya da wanda ya musu da wanda ya musu jagora din da masu yi musu wannan hidima din daga bayinsa sai ƴaƴansa sannan yan shi'a su ce sayyidina Abubakar a ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tawaye bayan mutuwarsa har su ce in Allah wai karshen zamani idan mahdi ya zo sai an bullutso shi daga cikin kabari ya yi masa bulala makaryata qatalahumullahu anna yufakun asma'a binta abubakar da siddiq kenan ta ta kai shekaru masu yawa kafin ta mutu don kafin ta mutu har ta zamanto ba ta gani ta zamanto ba ta gani amma duk da haka tana cikin ibada don a cikin wannan shekarun haka take tafiya hajji annaha qalat tace ataitu aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani wanda ya nuna cewar a wato matsayin asifanta matar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan dangantakar ya fi komai daraja kaga yar uwata ce me ta ce a taito aisha ta ukhti na zo wajen aisha yar uwata sai ta ce zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ba su wannan matsayi eh. ya nisa annabi haka Allah ya rinka kiransu ya nisa annabi wannan ya fi musu komai daraja dan haka muke a cikin sigogin salati zamu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa ahli wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kamar yadda riwayar hadisin Abi Hurairah ka gani hina khasafati shamsu ana zo mata lokacin da aka yi husufin rana fa idan nasu qiyamun yusallun sai ga mutane suna tsaye suna sallah wa idha hiya qa'imatun tusalli ita ma kuma tana tsaye tana sallah a cikin wannan akwai hujja akan yin jam'i ko to kuma akwai wata hujja akan cewa abu jam'i ba daga cikin masallaci ba dan gashi wa idha wa idha hiya qa'imatun tusalli ita ma tana tsaye tana sallah kamar da ibnu hajar yace a cikin ɗakinta ta a cikin farfajiyar gidanta bata shiga masallaci ba shi yasa ne ma aka ce wahiya qa'imatun ita ba danganta ta zuwa ga sauran mutane ba ita ma tana tsaye tana sallah ma'ana ta bi sallar daga gida kuma dama aka haka ana aka aka ruwaito daga daga waɗansu athar cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan bi sallah daga cikin gidajensu daga cikin su da sallar masallaci babu laifi ka bi sallah idan akwai rashin saduwar sahu idan akwai wani uzuri shine kamar mata a cikin dakunan su idan zai wa abin sallah wato idan ba lasifika ake bi ba ko kuma ana bin lasifikar amma akwai janareta wanda tabbas daga zara an ɗauke wuta zai tashi hmm. inda ba a ƙasa bane irin tamu sai a ce to za a iya to amma a ƙasa irin tamu dole sai an togaciya ko ba haka ba ba haka ba ana sallah shi sai a ba da kai an yi ruku'u <laughs> ne fata ɗauke sai a ba da kai baka san lokacin da aka ɗago ba can sai ka ji an ce Allahu akbar baka sani ba ruku ɗagowa sujada aka yi ko an tashi zuwa raka'a ta uku ne an baka a wani waje to idan ko ba zai yiwu kai koyi da liman ba to ba zai yiwu idan ba zai yiwu ka tabbatar da koyi da liman ba ba zai yiwu ka ji shi sallah ba sharaɗin koyi da liman imkanul iqtida yiwuwar kai iktida'i da liman to a shahid wannan hujja ne ga cewa mata su sallah a gida suna bin sallar masallaci idan zai iya yiwuwa su ga sahu ko su rinka jin kiran sallah jin kuma wanda zai zama na ɗabi'a ba wato ji wanda aka yi shi ta hanyar kamar lasifika ba wanda zai iya yankewa faƙultu sai na ce wace ce mai cewar fakultu asma'u malin nas me ya samu mutane don ta ga abin da bata saba ba ana sallah da walaha kuma jam'i ga aisha ma tana cin gida tana sallah fa asharat bi yadiha nahwa sama aisha sai ta nuni da hannunta zuwa ga sama wato ki kalli sama wanda yake nuna kan cewa ba a cikin masallaci take ba ko ba haka ba a farfajiyar gidan ne tsakar gida wa qalat subhanallah wa qalat subhanallah tace subhanallah aisha kenan saboda haka kenan wannan ya nuna kan cewa wanda yake sallah an wani abu ya zo masa sai ya tasbihi a cikin sallah tace subhanallah faƙultu asma'u ta ce sai na ce aya wannan aya ce fa asharar bi ra'asiha an na'am sai ta nuni da hannunta eh na'am ta girgiza kai eh, bi ha me nace da to fa asharar bi ra'asiha sai ta yi ishara da kanta an na'am cewa haka ne ta girgiza kanta kenan faƙultu ah, qalat sai ah, asma'u ta ce fa ni ma sai na tsaya wato a cikin sallah hatta tajallani al-ghashu har sai da wato rusuma ya nemi ya lullube ni saboda tsananin tsayuwar da aka yi asma'u ta girma aisha saboda haka bata da kuruciyar da aisha take da ita saboda haka wannan tsayuwar ta yi mata tsawo har ya zamanto kan cewa wato su ma ya nemi ya kama ta waje altu a subbu fauƙa sai na kama zuba ruwa a kaina sai na kama zubarwa a kaina ta ce akwai wata 'yar salka a kusa da ita sai ta ɗauko ta ta rinka zubarwa a kanta a hadisin jabir an ce dama fi yawmin shadidul harara a rana ce mai tsananin zafi wanda ana tsananin zafi zafin madina kuma sananne ne ballantana a wancan lokaci da yake da duwatsu da yashi ko ina waje altu a subu fokara asilma fahamidallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya boga Allah to bayan ya idar da sallar bata sifanta wannan riwayar bata sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ta ambata abin da ya faɗa bayan sallar hudubar da yayi wannan kuma wannan ita ce suna annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wata huduba da zai yi sawa'un ta sallar juma'a ne ko ta sallar idi ko ta salatul khusuf kamar wannan sai ya fara da yabo ga Allah jalla wa ala ko neman aure ne mutum ya je ana so ya fara kafin ya magana ya yabo ga Allah eh. واثنى عليه alaihi yayi yabo ga gare shi thumma qala sannan yace ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha babu wani abu wanda da ban gan shi ba face na riga a wannan matsayi nawa wato wannan sallar da yayi an nuna masa komai hatta aljannatu wan nar hatta aljanna da wuta hatta aljannata wan nar ay hatta ra'aytul jannata wan nar hatta aljannati wan nar hatta hatta hatta ta zamanto mai aljara mai intiha ilgaya kamar hatta matla ilfajir domin an ruwaito wannan lafazin aljannatu wannan da fuska guda uku hatta aljannatu wannan ay hatta aljannatu mar'iyya wannaru mar'iyya hatta aljanna ta zamanto a bagganina da wuta ita ma ta zamanto a bagganina wala kad uhiya ilayya haqiqa an yi min wahayi annakum tuftanuna fil qubur cewa za a fitine ku a cikin kaburbura wato alfitina anan wajen ita ce jarabawa wato za a yi muku jarabawa a musiba da za a gani waye zai tabbata waye kuma zai kauce mithla au qariban min fitnati dajjal kwatankwaci ko kusancin fitnar dujal kamar yadda wanda suke rayu za a yi musu fitinar dujal kun san fitnar dujal fitina ce da babu ta dujal ba zai zo ya ce maka ka yadda da karya ba a'a zai zo ya ce ka yadda shi Allah ne kuma akan haka zai samu mabiya ka san abin da zai zo ya ce wani ba Allah ba shi ne Allah kuma haka yadda wannan ta isa musiba babu fitina face ta to irin wannan fitinar za a yi ma muminai a cikin kabarinsu ana yi wa mutane a cikin kabarinsu la adri ayyatahuma qalat asma fatima tace ban san wacce ce asma tace ba mithla tace ko kuma qariban akwai akwai bambanci tsakanin biyun ko mithla kwatankwaci qariban kusa da fitnar dujjal qalat asma asma tace yuta ahadukum za a zo ma ɗayan ku fa yuqalu sai a ce masa ma ilmuka bi hadha rajul menene ilminka me ka sani kan wannan mutumin wato annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa al mu'minu aw al muqin mumini ko kuma mai muqini wato shine mai yaqini a la adri ayu dhalika qalat asma ban san me asma ta faɗa ba wanda ya nuna tsantsenin fatima bintul mundir wajen riwaya cewa tana karda don wani lafazi ta faɗa mumini tace ko ka muqin ta ce duk da yake ya halatta a riwaya bil ma'ana amma akwai bambanci tsakanin al-mu'min da al-muqin mumini wanda ya imani da shika-shikan imani almuqin wanda yake bayan imanin nasa ya kara da yaƙini to amma sauran riwayoyi sun ruwaito ba tare da shakka ba na hadisin asma da hadisin jabir sun ruwaito ba tare da shakka ba akan mumin haka yake faɗa saboda haka wannan yake karfafa kan cewa abin yake sahihi wajen riwayar almumin mumini sai ya ce fayakolo sai ya ce huwa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi ne annabi muhammad manzan allah a wata riwayar sai ya ce ashadu annahu abdullahi wa rasulu na shaida cewa bawan allah ne manzan allah ne salawatullahi wa salamu alaihi wato tambayar akan annabi ne sallallahu alaihi wasallam akan haka ne za a yi jarabci mutum ja'ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da ayo da wato hujjoji mabayyana wal huda da shirya fa ajabna wa amanna muka sai muka amsa kiransa wa amanna muka yi imani wattaba'ana muka bi shi fa yuqalu lah sai a ce masa nam salihan yi bacci kana kana wato kana mi wato kana salihi kana wato mi ingancin lafiya ingancin komai wato babu barna tare da kai babu fasadi a cikin baccin naka wani bawan Allah yake cewa a idan mutum ya san cewar abinda rayuwar baccin da zai yi a kabari ya ninka rayuwar da zai ninkin ba ninkin ka duba haga waɗanda yake sun yi shekaru dubunnai da suka wuce har yanzu bacci suke a cikin kabari sai ce to yanzu don ka hana kanka bacci na 'yan sa'o'i domin ka samu wancan baccin ka yi hutu a cikin kabari bai fi maka ba kamar mutum ne wanda yake za a yi jarabawa ya hana kansa bacci ya san za a yi dogon hutu zai yi ta bacci kaga ya gwammace ya hana kansa bacci din ko ya ta karatu ya awoko in ya so an yi hutu sai ya zo ya ta bacci kamar yadda dai aiki al'adar 'yan makaranta to ka ɗauko wannan ka ɗabbaka shi a cikin rayuwa hmm. akwai lokacin bacci ga wanda ya zamanto salihi wanda ya zamanto mumini saboda ka hana kanka bacci domin ba mu Allah haƙƙinsa in ka tuna da wannan hadisin za a ce ma mumini nam salihan kai baccinka kana wato kai bacci kana wato ingantaccen bawa ai tafi an bi amalika kana mai wato amfani da ayyukanka idhi salahu kaunu shay'i fi haddil intifa abinda ake nufi da salihan abinda ake zama shine wato bacci wanda yake zai amfane ka qad alimna in kunta la mu'mina hakika mun san cewa kai mumini ne su ai masu fadan wannan mala'iku masu tambayar su wanda za su yi tambayar wanda za su yi tambayar wa ammal munafiq awil murtab munafiki kuwa awil murtab ko mai shakka la adri ayyatuhu ayyatuhu ma qalat asma ban tan wani kalma wanne daga cikin su asma'u ta faɗa ba fa yaqulu sai ya ce la adri ah, wallahi ban sai ya ce bai sani ba sami'tu nasa na shay'an fa na ji mutane suna wata magana nima na faɗa abin da suka faɗa na karanta a jarida ga abin da ake faɗa nima nima na biyu su na faɗa na karanta abin da masu waƙoƙi suke faɗa masu ba'a ga addini nima na biyu su aka yi tare da ni saboda ka kaga wannan zai amfani mutum dan yan zamani suna abu dan yan yayi sun zo suna abu ka bi su wannan zai amfane ka a kabari abin da zai faɗa kenan yana ganin hujja ne mutuwar yawa ba kaka bace ce kai kadai za ka je ka mutu kowa abin da zai ɗanɗana zai je ɗanɗana karka ce wai mutuwar yawa kaka kana tsammanin cewa don kun yi musharaka a cikin abin zai amfane ku walan yanfa kuma al yawma id zalantum annakum fil azabi mushtarikun a wannan rana ba zai amfane ku ba cewa kun yi tarayya a cikin azaba ba za ku ɗauke ma juna ka san ba kamar a ce kurkuku ne ba a ce duk yan unguwar an kwashe ku an zuba ku a kurkuku a to ai shikenan a wani mai na a wani ma yana a to ai ke duk mu zauna babu haka a wutar jahannama Allah ya kyashe babu haka to wannan shine karshen hadisin ina ganin saboda magarba ta kusa sai mu amsa eh, tambaya ɗaya ko biyu abubuwan da ke cikin sana fawa'id mun ambata a cikin wannan kunga akwai tabbatar da azabar kabari daban take da fitinar kabari azabar kabari shine abin da zai samu mutum yayin da ya faɗi jarabawa kabari jarabawa kabari ita ce fitina kabari ita ce jarabawa da za a yi mutum a cikin kabari to kamar yadda ya zo a sauran hadisai na abu huraira da na subara bara ibn azib shi mumini idan ya amsa sai a buɗe masa kofa ya hang a ce masa kaga a buɗe masa kofar wuta a ce kaga wancan makomar da ita ce makomar ka inda baka yi imani ba amma yanzu da kai imani ga makomar ka sai a nuna masa aljanna sai kuma a ɗan buɗe masa kofa kaɗan wato iska mai daɗi na aljanna tana zuwa masa da ƙanshinta sannan Allah ya sifanta aikinsa da yake yi salihin aikinsa su sallarsa su bin iyaye da yake su sadaka da yake yi sai zo a fuskar mutum saurayi mai kyakkyawar kama ya zo zai rinka ɗebe masa kewa ya ɗebe masa kewa har ya bacci ya zama tokancewar bai ga bai samu wato ƙunci. da haso a cikin zaman kabari ba shi kuwa kafiri munafiki kuwa a wata nan an yi shakka munafiki ne ko mai shakka amma a sauran riwayoyi an ce ammal munafiq wal kafir munafiki da kafiri duk abin su ɗaya ne inda dama shi munafiki ai anan ne kawai yake cikin mumine amma a wajen Allah kafiri ne tunda bai imani ba shi ko sai in yayi haka sai a so mu bude masa kofa aljanna a ce kaga da kai imani ga makomarka amma yanzu baka yi imani ga inda zaka shiga sai a buɗe masa kofar wuta sai wato hayakinta da zafinta ya rinka zuwa masa yana Allah kada kai tashin alkiyama kada kai tashin alkiyama saboda ya san abin da gaba za ta kai shi ga da na sani ya ga ni'ima da take ta aljanna amma ta fawace masa na aka mu rinka roƙon Allah kan Allah ya tabbata ya bamu sabati shi sa kuma ake so yayin da aka binne mumini bayan Allah muminai su tsaya su ce masa addu'a Allahumma thabbithu bil qawli thabit Allah ka bashi dagewa da tabbata akan magana tabbatacciya tunda Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da muminai da tabbatacciyar magana a nan rayuwar duniya da kuma alahira shine a cikin kabarin an musu fitinar kabari Allah ne yake yi in ka rike Allah kai abin da Allah ya ce to shikenan sai ya tabbatar sai ya sanya mumine su tsaya a kan kabarinka suna yi maka wannan addu'ar kuma ya amsa addu'arsu ya zama to ya laƙana maka hujjarka amma abin da waɗansu mutane sukan yi da bayan an binne mutum sai a zauna a daidai kabarin daidai inda kansa yake a kira shi a ce ya kai wane ɗan wane ɗan wanci wane ɗan wane ɗan wanci har sunan uwarsa za a faɗa a riwayar har suke cewa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san sunan uwarsa ba fa yace ku ce ɗan hawa a faɗa a ce idan masu tambaya suka zo suka tambaye ka wane ne ubangijinka menene addininka menene maganarka kan wannan mutumin da ya zo to ka ce ubangiji na Allah addini na a musulunci wannan mutumin da ya zo mana shine da ya zo mana shine annabi Muhammadu bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisai ba su inganta ba duk da waɗansu malamai a manya kuma sun ce ana aiki da su kamar su imamu ahmad ibn hanbal abin mamaki na ga wannan ma a cikin talhisul habir alhafid ibn hajar ya kawo amma wannan abu ne wanda yake ba a ɗaukan yin irin wannan da abin da yake bai tabbata da isadinsa bai tabbata ba saboda buɗe kofan bid'a ne da kirkiro abubuwa a cikin addini wanda ba su da asali za ga waɗansu suna yi idan an yi mutuwa za ga sun zauna a gefen kabarin su ne musu talƙini hmm. talƙini suke cewa ko hmm. kada a tsananta dai inkari ga waɗanda suka yi tunda an ruwaito waɗansu daga cikin manyan malamai sun faɗi haka amma dai abin da yake sahihi mu dai akan abin da muke akai shine wannan ba za a yi ba dan bid'a ne saboda hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba a tsaya akan abin da ya tabbata shine a tsaya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabata fa innahu al'ana yus'al ku nema ma dan uwanku gafara ku roƙan masa Allah ya bashi thabati domin yanzu ne ake masa tambaya to mu tsaya akan wannan a ne aula wa ahra wallahu ta'ala a'lam wa ahkam alaikum salam na'am saboda farko zai a'a a ruku'u na farko dagowa daga ruku'u na farko ba a wannan addu'ar tunda kamar yadda hadisi ya zo cewa aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago a cikin sahih muslim na hadisin aisha faqala sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai fara qira'a dagowa daga ruku'u na farko ba zai wannan addu'a ba a dagowa daga ruku'u na biyu ne tunda za a tsawaita tsayuwa amma ba da qira'a ba to shine sai ya addu'a na'am eh a wannan bata da kama da salatul khawf salatul ba bata kama da salatul khawf ba salatul kusur ina alaka da salatul khawf ban gani ba su da alaka wajen addu'a oho wato in ya tsaya a hassan eh, idan wato lokacin da liman zai zamanto kan cewa a in zai tsaya ai zai yi karatu ne nan wajen nan mahallin karatu ne ba addu'a zai yi ba waɗansu malamai ne eh kwarai sun ce addu'a sai ya addu'a amma a sahi karatu zai zai tsawaita sa ne sai dai idan ya zamanto a halin da zai zauna yana zaune ya zama zaman tahiya yana jiran su su su cika raka'a su sannan su sallama yayi tahiya yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kuma yana zaune yana jira to ba zai zauna yi shiru ba sai ya ta addu'a har su zo su same shi su cika ɗaya eh, raka'a su sai su sallama tare akwai matsala ta fikihu idan mutum ya zo ya fara salatul wannan kuma yana yawan faruwa an fara salatul kusuf yayin da ka zo sai ka ji kawai a masallaci ana ana sallah kafin kai alwala ka zo masallaci an yi ruku'u na raka'a farko saboda haka sai ka same su a tsayuwa ta raka'a ta biyu bayan dago daga ruku'un farko kenan ko to yanzu ya za kai ya masbuki ne kai eh na'am masbuki ne kai saboda haka za ka rama ya za ka yi kenan ka rama ai ba raka a karasa ba raka a biyu ce raka'o'i biyu ne sai dai suna da ruku'u hudu hmm? ruku'un farko yana cikin raka a farko da haka in baka same shi ba ka samu raka a farko in baka samu ruku'u na biyu ba ne shine baka samu raka a farko ba tunda raka a raka'ataini ne cewa suka yi fasalla raka'ataini fi arba'a raka'atin wa sajidataini ya sallaci raka'a biyu a cikin ruku'u hudu da sujada guda biyu ma'ana a kowace raka'a sujada guda biyu a fi arba'a raka'atin wa arba'a sajidatin raka'a hudu cikin ruku'u hudu da ruku'u da sujada hudu saboda haka ba za ka rama raka'a ba sai idan ka zo ka same shi ya dago daga ruku'u na raka'a daga ruku'u na biyu na raka'a ta farko to ka rasa raka'a farko in yi sallama sai ka yi a sai ka rama raka'a ta biyu kamar yadda ya yi ta raka'a kamar yadda ya a farkon sa ka tashi kai karatu kai ruku'u ka tashi kai karatu sannan kai ruku'u sannan ka sake dagowa kai karatu sannan kai ruku'u sannan kai sujada kai sallama tare da shi wannan haka malik ya nasi akan wannan amudawwana na'am maganar sa eh Mm. ya kasance su me a ba za su bi ba aina ce inda ya zama tukanta babu tabbas za a ji ba a bin sallah eh. ko ban fahimci tambayar taka bane ina jin za a kira sallah ne lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa